وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba sha tara ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace ta daidai da ashirin ga watan abrilu shekara ta da biyu. muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara sura ta goma sha biyar a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratul hajj wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida tabnir jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta casa'in da uku wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala Ke mana bayanin kowa daga cikinmu za a tambaye shi game da abubuwan da ya aikata ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba' wato kafafi ko diddigen dan adam ba za su gushe ba rana alkiyama face sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu an umurihi fi ma afna rayuwarsa gaba daya iya shekarun da yayi a duniya a cikin mai ya karar da shi wa an shababihi fi ma afna samarcinka budurcinki ƙuruciyarka da taki duka sai an tambaya saboda lokacin shine lokacin wauta mutum yana ganin ya isa yana ganin yana da ƙarfi yana ga zai iya yi zai iya bari to za a tambayi mutum a wannan lokaci sannan wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa za a tambaye ka game da dukiyarka daga ina ka tara dukiyar sannan a cikin me ka tafi da dukiyar sannan za a tambaye mutum wa an ilmihi ma za a Amina bai sannan game da ainihin iliminsa menene ya aikata da ilimin naka to muman dai yadda aya ta tabbatar kowa sai an tambaye shi ana fahimta wani wurin ma idan ka koma cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkanin ku makiyaya ne kowannen kuma za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo ko da baka yi aure ba kai kanka an ba baka kula da kanka saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula kunnuwanka za a tambaye ka game da abubuwan da kake saurare in kai ma abokin jin waka ne da disco da tashewa za ka yi bayani kunnuwan nan da Allah ya baka subhanahu wa za ka ce kai ma abokin jin waka ne ganin nan naka in ma abokin kallon tsaraici ne kai kaman abin da ake cewa bf misali aikin ka kenan ka yi kalla da safe ka kalla da rana to za ka yi bayanin ga irin yadda ka tafi da ganinka sannan zuciyarka tana da yaƙini da yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ko ko babu duka waɗannan abuwa sai an tambaye ka to bare kuma a ce kana da iyali bare kuma a ce iyalan sun yi yawa bare kuma a ce ka tara yaya to duk kowanne sai ka ba da ba'asi kowanne bangare da sai an tambaye ka don haka kowa daga cikinmu wanda ya san za a tambaye shi falyu'idda aljawaba lissu'al ko falyu'idda lissu'al aljawab ya tattaran ma ainihin tambaya amsa to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 94 Allah yana cewa subhanahu ta'ala fasda na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين تو إذا أكت صدع معنى شفشي وقود أجاوة يوم إذي يصدعون yinin da za su faffashe duk mutumin da ya riƙe wani wanda yake ba ta farkin Allah ba subhanahu ta'ala za su yi ainihin uwar watsi kai kai gabas shi ya yamma ko kai kai kudu shi ya arewa ko kai kai sama shi ya ƙasa wato shine yawma idhi yasadda'un wannan yinin za su faffashe don haka an ce sada'a ya fashe ko ya tsaga asalin kalman ana amfani ne da kwalba za a ce sada'ati zujaja wato kwalba ta fashe ko ta tsage to abinda ake nufi a fadda bima tu'mar wato ka tsaga su tsage gaskiyar da aka umurce ka da ita wa a'rif anil mushrikin sannan ka kauda kai daga barin mushrikai wani mai iya magana yana cewa tara sarhana muftaqiran muftariqan yadayhi tara sarhana muftariqan muftariqan yadayhi ka'anna ka'anna bayad labbatihi sadi'u in an ce sada ma'ana kecewa tsagawa ma'ana ka faɗi gaskiyar karka yi shayin duk wani mutum shine irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a can yujahiduna fi sabilillah wala ya kafuna laumata la'i suna jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ba su tsoron magantawar mai magana ba su tsoron tuhumar mai tuhuma ba su tsoron zargin mai zargi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurare da dama an masa wannan umarni wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalati don haka ka kece gaskiyar da aka umurce ka da ita sannan ka kau da kai daga barin ainihin mushrikai malamai sun tafi matafiya guda biyu akan wace irin gaskiya ne ake umurtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kece ta imamu mujahid yace radiyallahu an abinda ake nufi shine aljahru bil qur'ani fi wato ka bayyanar da alqur'ani a cikin sallah har waɗanda ba musulmai ba su je alqur'ani matafiya ta farko kenan sannan ibnu zaid yake cewa radiyallahu an shi ma yake aljaru bil qur'an alladhi yuha ilayhi an yuballighahum iyyah wato abinda ake nufi ya je ya bi su lungu lungu sako sako tudu tudu da kwararo ya sanar da su wannan qur'anin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi da ya sanar wato shine kamar da yake cewa can قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ كجايا مسو Alkur'ani وحي in القرآن ku da دشي القرآن tare da duk wanda alƙur'anin zai isan masa don haka ko dai ya zamana a cikin sallah wannan zai keɓanci ainihin musulmai ne wa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wato musulmai kenan a cikin sallah sannan waɗanda ba musulmai ɗin ba a je a bi su inda suke a sanar da su alqur'ani wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah in wani ya nemi kariyanka daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi ainihin garkuwa to ka bashi amma a lokacin nan ka sanar da shi ayoyin Allah subhanahu wata'ala irin wannan magana Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an ya kamanta ta wata ran ya yunkura zai fita je karanta alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka yi hakuri har yanzu muna da sauran rauni tukuna yace a'a ya rasulullahi in dai kayi umarni wallahi ni la usmi'annahum zan ji yadda su alqur'ani abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ya fita dandamalin ka'aba ya dinga ainihin karanta ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان يدن كرنتو ولن نقايوي أبو جهل في يفتو يكي وي ابن أم عب سونا سكينا وانتن يارم يكي كرنتوا sai aka ce ai wai yana karanta abin da yake صلى الله عليه da annabin su abu jihar ya mare shi sai da kunnen shi jelan nan ya tsinke ana fahimta ibn ishaq ya to bi sanadin mursal a lokacin da aka zo aka yi badaru sai ainihin wasu zaratan matasa da mu'az da mu'awwiz radiyallahu anhuma kowannen su yana tambayan wane ne abu jahal sai wanda suke tambaya me kake nema da shi ai labari ya isa mana shine wanda yake ya dami sahabbai ya ci zarafi da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yau in muka haɗu da shi ko mu ko shi matasa ne zarata Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya taimake su a kansa da suka yi masa ainihin tsara da sassaƙa ya faɗi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu zai hau kansa yace alam yukhzika Allah ya adu Allah shin ashe Allah bai taɓar da kai ba ya maƙiyin Allah amma saboda kafircin ya dafa shi yace akramu min rajulin qataltumu shin akwai wani jarimi iri na wanda mutanensa suka kashe shi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an fa hazza ra'sahu kawai dama tun da yake dama yana jira ne an riga an sassare shi da iya wani abu sai ya raba kansa da jikinsa aka ce ya ɗauki kan ya gungura ya ja ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce hazihi bi silk to kaga yanzu ɗaya da ɗaya an yi wan wan ya mare ka wancan lokaci kunnan ka ya tsinke kai kuma yanzu ba ma kunnan ba wuyan gaba ɗaya ka yanke gaba ɗaya don haka fasda bi masu umar ka tsage musu abin da aka gaya maka na umarni wa arif anil mushrikin ka kau kai daga barin mushrikai gaba ɗaya akwai daga cikin masu fassara da suke cewa abin da ake nufi da wato ka raba kansu da kalmar tauhidi ana fahimta ka kira mutane zuwa ga tauhidi saboda dama mutane suna zaune ne hakan nan akan kafirci kamar yadda Alƙurani ya faɗa wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fashtalafu mutane ba su zamo ba fati al'umma ce guda ɗaya akan kafirci amma da gaskiya ta zo sai suka saba wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ma abuta littafi ba su rarraba ba sai da gaskiya ta zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta shi yasa kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu wala abinan abinan kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin Allah sai aiko manzanni suna bushara suna kuma gargadi shi yasa aka ce to wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fasda wato ka raba kan mushrikai da kira zuwa ga tauhidi kamar yadda aka ce a can قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كثيرا سزوا توحيدي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قوة كثيرا يزوي بالله سبحانه وتعالى دعاك duk fasarar da aka ɗauka ko dai ka bayanar da alkur'ani a cikin sallah ga musulmai su hankalta wannan magana tana da makama ko kuma a'a ka kira mushrikai zuwa ga ƙur'anin da aka yi maka wahayi wannan yana da makama ko kuma a'a ka tsatsage ka raba kawunansu da kira zuwa ga Allah mai ma'ana zuwa ga tauhidi wannan shi ma yana da tushe a cikin alkur'ani idan muka koma cikin irabi malaman kufa suna cewa wato akan ce izza ma amartuk da share ainihin harful jab sannan kuma akan ce izza bima amartuk kaman ce ne amartuka da amartu bika na umurce ka sannan nai maka umurni dukka waɗannan abubuwa yare ne wanda yake larabawa sun san da wannan misali kaman zaka ga walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra wani karan kuma kaji an ce walamma an ja'at rusuluna lutan fi abihim wa dhaqa bihim dhar'a duka laraba suna fada suna cewa walamma ja'a ko kuma walamma an ja'a to haka zaka iya cewa amartuka da amartu bika wani mai iya magana yana cewa amartuka amran jaziman fa asaitani fa asbahta matluba al imarati nadima amartuka bil hajjaj iz anta qadirun فنفسك أولى اللوم إن كنت لائما فما أنا بالباكي عليك صبابة ولا أنا بالداعي لترجع سالمة محل الاستدلال أمرتك أمرا وتأمرتك بالأمر إن كاسو كان إيسا حرف الجار إن كما كاسو كان إيشاريوة فإذا كسا حرف الجار كتي أمرتك بالأمر فوانا أنا كنش حرف التقوية وتحرفيني لك ألف فمغانا سبب أسلي fi'ilin yana iya kasancewa mujawiz wato muta'addi yana iya ƙetarewa kai tsaye samu maf'ulun bihi sannan kuma yana iya kasancewa qasir wato ya kasance lazim to duk wanda kasa ko kasa wancan ko kasa wannan dukkan laraba sun san wannan tabiri ne mai kyau alqur'ani ya zo da shi na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rasulallah sallallahu alaika wa alika wa sallam karka damu inna kafainaka almustahzi'in haqiqa mun riga mun gama maka da masu izgilanci mun karkare maka da masu izgilanci babu sauran wani mutum wanda zai iya katabo a cikin waɗannan mutane shi yasa idan ka koma wasu wurare Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah idan suka amshi abin da ka kawo na imani da ƙur'ani da tauhidi sun shiryu amma idan suka ba da baya karka daga hankalinka Allah subhanahu wa ta'ala zai maka maganinsu can kuma yake cewa wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga mutane ba zai ba su dama su yi nasara akan ka ba walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون شانكم إذا كفوما ينتشوا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا الله سبحانه وتعالى شين يكامي حنا ينسو دقبرنكم walau sha Allahu la sallatahum alaikum fala qatalukum idan da ya so da ya daura su akan ku da sai su yake ku amma sai ya kame hannunsu suka kasa kataɓo saboda kana nan tare da taimakon Allah kana tare da nasarar Allah subhanahu ta'ala can kuma idan ka koma Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin rahama da falala da ya yi masa da shi da sahabbai إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إن كوكا يهقولي الله سبحانه وتعالى زي sauka muku da mala'iku dubu uku in kuka jajirce kuka جوليا to Allah subhanahu wata'ala zai saukan muku da dadi dubu biyu akan uku su zame dubu biyar wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi ana fahimta can kuma wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim anan wa man nasru illa min indillah inna Allah azizul hakim a can in kuka yi hakuri, taimakon Allah subhanahu wata'ala zai sauka ba ma mala'iku dubu uku za a sauka muka ɗaya ba a'a za a saukan muku da mala'iku guda dubu biyar za su taimaka za su yaƙi waɗanda ba musulmai ba a don haka inna ka fainaka almustazi'in lallai haƙiƙa mun riga mun ƙarƙare maka da ainihin waɗanda ba musulmai ba shi yasa aka ce yaɗa addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina musulunci ya riga ya shiga ya riga ya cika ya tabbata ba wani mutum wanda zai iya dakushe hasken musulunci babu shi fatawalla anhum fama anta bimalum wato ka ba da baya ka rabu da su kai ba abin zargi bane Allah subhanahu wata'ala ya riga ya saukar da musulunci kamar yadda yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida a can kasa walau kariha al mushrikun a can sama ko da mai so ya so ko mai ki ya ki musulunci ya zo ne don ya tabbata daram dam ba wanda ya sai ya kisa shi sa Allah subhanahu ta'ala ke cewa man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama' thumma liyaqta falyanzur hal kai kayduhu ma yaghib wanda yake tunanin Allah subhanahu ta'ala ba zai taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya so ya sanya igiya ya hau tsani yayi sama ya murmulo ya faɗo ya tuntsuro ya karerare addinin ba zai tsaya ba zai nifa zai dangana zuwa ga inda Allah ya so ya kai don haka in ka fainaka almutazi'in lallai mun riga mun karkare mun gama maka da waɗannan masu izgilanci ya tabbata a cikin ainihin eh, littafin na imamul mufassirin al-imamu tabari rahimahullah abu jafar kamar yadda ya rawaito da isnadinsa daga meksam da kuma qatada radiyallahu anhum yana cewa wato mutane guda biyar ne su ne waɗanda suka addabi sahabbai suka fitini al'umma a cikin garin ainihin makka a wannan lokaci ana fahimta duk inda suka ga musulunci zai tashi ba za su ba da dama ba duk inda suka ga musulunci zai ƙaru sai sun yi ƙoƙari sun tare sai yadda yake a lokacin makka fi mawasimil hajj lokacin makka sai su je duk inda wato mutane za su shigo daga garin makka sai su sanya matasa ku je ku tsaya duk wanda ya shigo ku masa bayani kar su rudu da dan wannan matashi da ya zo ya ɗauki wani addini wanda yake ba mu san da shi ba ya raba miji da mata ya raba dangi da yan uwa ya raba ainihin uba da 'ya'ya ya ƙago wani abu wanda ba mu san da shi ba mu dai abin da muke tunani ko dai zanto mai dabo dabo ne ko ya zanto mai zihiri ko boka ko ɗan kaza ko ɗan kaza ko ɗan kaza su kuma dattawansu ɗin suna cikin farfajiyan ka'aba a zaune idan aka iso aka ce ah, mun samu wasu matasa a mashiga ga abin da suka ce su eh gaskiya ne ai wannan yaro haka yake aiko, rabu da shi kawai ya zo ya rabu da addinin iyaye da addinin kakanni amma ka duba ka ga duk da irin wannan adawa bata hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama garin makka ba don haka shi sa wato ka raba kanka da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da cara sai ya yi ko ana mazuru ana shahu sai ya yi ana fahimta don haka su mutum ne guda biyar suka ce akwai alwalidu bin al-mughira wanda ayoyi da dama sun sauka a kansa zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا متن dukiya mai آية ‘ya'yan kuma zarata ta zakakurai guda goma maza, amma daga cikinsu mutum uku sun musulunta, akwai daga ciki wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa masa saifullahi al-maslul shine Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu babansa shine al-Walid ibn al-Mughira ana fahimta yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya karkare rayuwarsa kafin yakin badaru akwai al'as banu wa'id shine mutum na biyu wanda babu irin adawar da bai yi wa musulunci ba mutum na uku akwai adi ibn qais shine na uku mutum na hudu akwai aswad bin abd sannan akwai aswad bin abd al-muttalib su sune guda biyar babu wani mutum daga cikinsu wanda ya wanye lafiya yadda hadisin ya zo kuwa yana cewa marru rajulan rajulan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tsaye a gindin ka'aba waɗannan mutane guda biyar walid ibn al-mughira as ibn wa'il adi ibn qais da kuma wannan aswad ibn abd da aswad ibn abd al-muttalib kowannen su yana ta wucewa ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar an kira su in wannan ya wuce sai wannan ya wuce in wannan ya wuce sai wannan ya wuce jibrilu alaihi salatu wasalam a lokacin yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tambaye sa fa idza marra rajulun minhum qala idan wani mutum daga cikinsu ya wuce sai jibrilu ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaifa tajidu hada yaya kake jin wannan cikin jikinka yaya kuke da wannan da kuma da'awar musulunci fayaqul sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bisa abdullah tar da wannan bawan Allah ba mu san shi da alkhairi ba babu alkhairi tattare da shi kuma bai nufin mu da alkhairi sai jibrilu yace alaihi salatu wassalam kafakahu Allah subhanahu wa ta'ala ya isa maka da shi karka damu alaysa Allahu bikafin abza shin ashe ba Allah bane mai ishin bawa Subhana ta'ala fa ammal walid kowannen su in ya wuce ya tambaye sa ya kake jin wannan ce bisa Abdullah tur da wannan bawan Allah ba mutumin kirki bane babu alkhairi a cikinsa. da kaza da kaza dama kuma Allah subhana ta'ala cikin ilimin sa ya san ba za su imani ba ana fahimta إن شر da inda الله الصم البقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله يا سن بذا شيري با don haka tun da ba za su shiri ba kaga duk mutumin da babu alkhairi tattare da shi rayuwarsa ba ta da amfani ga al'umma ana fahimta da haka duk da suka gama wucewa ɗaya bayan ɗaya sai ya fara ba mu labarin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya maganin su fa ammal walid ibn al-mughira amma shi walid ibn al-mughira mahaifin khalid radiyallahu an fataradda ya hau doki ko kuma jaki a ihdar riwayatai wata rana sai ya fado fata'allaka sahmun bi rida'i sai mashi ya ratayi da ainihin rigarsa fa zahaba yajlis sai ya tafi ya zauna don ya cire fa qata'a ukhula sai ya cire ainihin jijiyarsa gaba daya fa jini ya dinga zuba ya dinga shatata jijiyar jini ce gaba ɗaya tsinke saboda wai yana sauri zai nuna mazantaka famat Allah subhanahu ta'ala sai ainihin an shi rayuwarsa ga shi ta nan ya ƙare Allah ya salwantar da rayuwarsa babu irin adawar da bai yi ba ya ba da kuɗi ya ba da lokaci ya ba da ƙarfi to amma kuma da yake faɗan da Allah ne subhanahu wa ta'ala fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la fadan da yake da Allah ne subhanahu wa ta'ala wane ne zai iya man adali waliyan faqad azantuhu bil arf duk mutumin da yayi sa'in sa da masoyina na masa isan yayi shirin yaki da ni wane ne zai iya yaki da Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun san gaskiya saboda yadda ka san mutanen annabi Musa haka suke ana fahimta sun ga gaskiyar sun san babu riba sun yi din sun jarraba kuma ana ta jarraba su akai akai akai akai lokaci lokaci amma da yake basirar da kusassa ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi ba idan bane ke makancewa a'a basirar da fitila lantarki ƙwan lantarkin da zuciya ke gani da shi shine ya dakushe ya tsatsa don haka bai ganin gaskiya ga mutanen annabi Musa za su zo su ce ainihin abin ka roƙa mana Allah la in kashafta anna Rij. la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka isra'il ka roƙa mana Allah kai ne mai Allah ga fitina ta auku in dai an yaye mana wannan fitina to mu kuwa za mu saki bani Isra'ila za ma mu yi imani da kai falamma kashafna anhum azaba idahum yankusun a can falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankusun in an yaye fitinar ya zanto babu ita sai kuma su ce to da wa Allah ya haɗa mu kai da kai addu'an Allah ya sauka mana da sauƙi ya yaye mana fitina yanzu kai za mu yaƙa bakin rai bakin fama kana ga akwai hankali a cikin wannan ana fahimta idan da akwai hankali mutumin da kuka roƙa ya roƙa muku Allah subhanahu Wata'ala, ala Allah ya yaye muku fitina to ba ku tsoron kuma ya roƙi Allah ya sauka muku da fitina ana fahimta to amma ba idon bane ke gani ainihin lantarkin da ke gani a cikin zuciya ya dakushe ya mutu a don haka walidu yadda aka yi ya karkare kenan sai malam ya ce wa amma al-aswad bin abd yagos amma shi aswad dan yagos mutum na biyu fa ya bi fihi shauk an zo masa da ainihin reshe a jikin reshen nan akwai kaya bai sani ba fa daraba bihi wajha sai kawai ya bugi fuskarsa da wannan ainihin reshe gaba ɗaya sai ya taki idanuwansa sai idanuwansa ainihin suka tsiyaye dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin addu'ar da ya kasance yana masa yana cewa Allahumma a'mi basara Allah ka makantar da ganinsa saboda ba sai kana gani bane zaka iya shegantaka da tsiyatafu to idan ya tafi shikenan don haka sai ta ci kansa bisa rashin sani iyayen gaba abin nan idanun gaba ɗaya sai suka tsiyaye gaba ɗaya fakana ya ƙol ya kasance yana cewa ka duba kafirki fa yadda ya nuna a cikin zuciyar bai sa yana dama ba amma shi gani yake ma wata bajimta yayi ya kasance yana cewa da'autu ala muhammadin da'awa wa da'a alayya dawa. ni na yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a shi ma ya yi mani addu'a fastuji bali wastuji bala an amsa masa ni ma an amshi tawa addu'a abin da ke faɗa kenan da'a alayya an u'ma fa amin ya mani addu'a makance sai Allah ya makantar da ni in ji sa wa da'awtu alayhi an yakuna wahidan faridan fi ahli yathrib ni kuma nayi masa addu'a ya kasance kadaitacce korarre a cikin garin Madina kuma sai ya zamo haka kaga kafirci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutanen madina suka zo aka gama duk tsarin da za a yi tun a cikin garin makka a cikin bai'atul aqaba suna marari suna shauƙi ya koma cikin garin madina ba haka aka yi ba ya kuma koma to wace addu'a ce kai da zaka ce kayi wa annabi addu'a ta kama shi ana fahimta dama abubuwa guda uku yadda tsari yake shine kamar yadda na yi bayani malinta da alƙali da shugaba dole ko kana so ko baka so ko ka yadda ko ka yadda za a zage ka ana fahimta da malami da alƙali da shugaba shugaban ya hada da mai kuɗi ana fahimta dole sai an zage ka idan kana shugaba a ce abai da adalci wasu mutane ne nashi dole za a faɗi wannan idan ko alƙali ne ya yi shari'a ko da iya ƙoƙarin da yake na ce abai da adalci ka shi fa abin da ya yi. bai kyauta ba idan ko mai kudi wannan mutum marwaci rabu da shi da Allah in ko malami ne ka bashi fatawa ya baka abin da bai maka ce kai rabu da shi da Allah wannan malami mai sani mutumin da na je nisan ya ce kaza ana fahimta to kuma ka'ida yadda tarihi ya nuna su uku nan kuma kullum naka na jikinka su ne suke faɗa da kai da malami da mai kuɗi da shugaba na jikinka su ne za su yaƙe ka bakin rai bakin fama amma su duniyar waje kuma suna marabtan ka suna maraba da kai Shi ne abin da ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kaga an kore shi a cikin garin makka a lokacin da muka karanto a farko farkon tafsiri lokacin da ce zammilini dasirini lullubeni lullubeni ta ɗauke shi radiyallahu anha ta kai shi wurin ɗan kawunta ana fahimta warqatu ibn nawfal radiyallahu anhu yace ya laitani kuntu hayyan hayna yukhrijuka qaumuk ina ma ina raye a lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga wannan gari annabi alaihi salatu wasallam sai mamaki kama ta yace awa mukhrijiyahum za su fidda ni ai ba wani mutum da zai zo da abin da ka zo da shi irin wannan sai mutane sun fidda shi ana fahimta don haka har kullun ka'idar haka take su na jikin kaɗan za su yi faɗa da kai duniyar waje kuma za su marabce ka su ce da kai mara ba ai kisa ga mutanen Madina da suka zo lokacin da za a yi yakin Ahzab aka zo aka zo kabilu 24 suka yi wa ainihin musulmai kawanya suna so ko da me ko dan me bakin bakin fama sai an karkara musulunci gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira sa'ad dan mu'az ya kira sa'ad dan ubada radiyallahu anhuma wannan shugaban aus wannan shugaban khazraj yace to ni abin da nake ga kada bugun yayi yawa ga larabawa ga yahudawa sun dunkule sun haɗe bakinsu ɗaya suna so sai sun yaƙe ku sai an kakkashe ku sai an ci mutuncinku to kuna ga ba za mu yi wata ‘yar dabara ba yanzu abin da ainihin kuke tarawa na dabinuwa in kun yi girbi misali mu ce za mu dinga ba su wani abu duk shekara mu ba su gabanin nan guda duka sai ya rasulullah gabanin ka zo cikin garin madina babu abin da ke haɗa mu da yahuda wannan sai dai kawai abinci irin na girmama baƙo ko kuma na sadar da zumunci shi ne yake haɗa mu da shi ba za mu kasance ainihin wato ƙasƙantattu bayan mun musulunta ba bayan da muna kan kafirci ba mu da ƙasƙanci ba za mu ba su dabino ba kamar yadda ka nema ya rasulallah, tare da dukkanin girmamawa saboda ba su dabinon ƙasƙanci ne komawa baya ne abin da za mu ba su shine bakin takobi ya rasulallah ba wani maganan sauki ba gudu ba ja da baya ya rasulallah mu ka kawo wannan shawaran amma kaji irin zaman da muke da su kawai abincin wani in ka ga ya ci baƙo ne ya girmama baƙo ko ko a'a na sadar da zumunci a lokacin da muke kafirci ba mu kasance kaskantattu ba a yau ko ba dalilin da za mu zama koma baya bayan mun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ce to madalla Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka kenan abin da nake so in nuna kaga mutanen shi sun kore shi amma baƙi suka marabce shi suka anshe shi kuma suka shirya da su ba da rayuwarsu da 'ya'yansu da dukiyansu da ƙarfinsu da lokacinsu dama wannan ita ce da rayuwa kamar da na sha faɗa lahumuhumu lahmi wa hum ya'kulunahu wa ma hiyatul mar'i illa aqaribu naman suna wane amma kuma su ne suke cinyewa ina fata muna fahimta a don haka sai shi ya zo kamar yadda ainihin imamu sabari ya kawo sai idan shi ya zube har ma yana bugun kirji yana cewa na roƙa masa Allah shi ma ya roƙa min an anshi nashi ni ma an anshi nawa wa amma al bin wa'il amma as an wa'il mahaifin amru kenan ana fahimta fa waqi'a ala shauka wato ya taka kaya bisa kuskure bai sani ba fatasaqata lahmuhu an idami hatta halak sai namansa ya zagonye ya dinga zaizaya ya rube gaba ɗaya wannan abu shine sanadinsa har sai da ya mutu ana fahimta wa amma al-aswad bun al-muttalib wa adai bun qais rawi ya yi ce amma aswad dan muttalib da kuma adiyu dan qais fa inna kuma wani daga cikin su qama min al-layli wa huwa dham'an ya tashi cikin dare yana tsananin jin kishi dama kuma in ka koma wata riwaya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tare da jibril alaihi salatu wasalam da ya zo zai wuce ya ce kai fata jidu haza yaya kake samun wannan a ranka ya ce bisa abdullah sir da bawan allah sai jibrilu alaihi a wancan riwaya sai ya nuna cikinsa da ya nuna cikinsa sai ya tashi zai sha ruwa da ya ɗauki tulun ya dinga shan ruwa ya dinga shan ruwa ya dinga shan ruwa shi ma bai san ya ƙoshi ba sai da cikin shi ya yi bam ƙarshe cikin ya yi bindiga wannan shi ne sanadinsa ana fahimta amma shi aswad wato ainihin ɗan maciji ya ce ta sare shi sai ya kasance wannan shi ne ajalinsa don haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bishara inna kafainaka almustabi'in haƙiƙa mun riga mun gama maka da masu izgilanci gaba ɗaya duk wani mutum wanda zai maka izgilanci mun riga mun karkare da shi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai kare ka a wurare mabambanta daban-daban in ka koma cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana jan mutane sallar asuba sai aka zo aka yi wa masallaci ƙawanya kusan mutum sittin zuwa tamanin. suka zo suka kewaye masallacin suna so za su kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowannen su sai da aka kama shi annabi kuma yace to kuje an muku afuwa gaba daya don haka Allah subhanahu ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariya ga wancan hadisi na Gaurat wanda yake yazo annabi ya dawo yaƙi aka yada zango a gindin wata bishiya ya dauki takobinsa ya rataye wannan balarabe ya tashe shi ce, man yamna'uka minni ya muhammad wane ne zai kare ka yanzu ga takobi na girgiza Ya ce, allahu rabbul alamin allah mahalicin abai badai ba zai baka dama a kaina ba kaga shakka yadda da allah subhanahu ta'ala ana cikin haka kawai sai eh, karkarwa ta kan balarabe sai takobi kawai sai fadi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka sai ka to yanzu an juya yanzu doki ya zama kuturi yanzu ka takobin da kake tunkawa da shi ya dawo rina wa man ka minni ya arabe kai yanzu wa zai kare ka daga gare ni ya kai balarabe sai yace ka ya muhammad ai ba wani abu sai dai rangwame da tausayi yace to ka je an maka rangwama an tausaya maka ana fahimta yanzu kai ka sawara kanka yanzu misali dan bindiga ya shigo yayi kokin kakaf kakaf kakaf kuna kuna musayar baki ana fahimta lokacin kai ka daga ka ma gama imajinin wani irin sauka za ka yi a lahira a to malam me za ka yi tun da an yi kokin kai ba ka da kowa a lokacin sai taimako Allah to sai a ce sai bindigar sai ta subuce sai ta dawo matsayin ka kai ya za ka yi ban san kamar an sa nan amma dai na san ba za ka yi irin ta annabi wasu sallah ni dai haka nake tunani eh dan ba ce mishi za ka yi to ka fita wani harbe ka a'a kai tun Allah ya maka taimako shi kenan kai bari ka aika da shi na san haka za a yi <laughs> ana fahimta inna ka fainaka almustahzi'in lallai haƙiƙa mun riga mun gama maka da ainihin masu izgilanci su wane ne alladina alladina yad'aluna ma'a allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun alladina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhar su ne waɗanda suke sanya wani abin bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala fasaufa ya alamun da sannu za su sani a nan duniya sannan kuma da sannu za su sani ran alkiyama saboda don mutumin da ya rungumi shirka ba zai wanye lafiya ba tun daga nan duniya sannan kuma ba zai wanye lahira ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kama maka mutanen nan ɗaya bayan ɗaya tun a nan duniya sannan kuma zai kama maka suran alkiyama a lokacin da aka zo kowa zai samu aikinsa alladhina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar ne waɗanda suke sanya wani abin bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala فسوف sani ده سنزاس سن alam. نعلم ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون الله سبحانه وتعالى يناكي قبل الراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد نعلم حقيقة منسني أنك تيواكي يضيق صدرك irjinka na kunci yana kuntata bima ya kolon da abin da suke fada ko dai su jefa maka ainihin sihiri kana samun damuwa ko su jefe ka da ƙarya kana samun damuwa ko su jefe ka da bokanci kana samun damuwa ko su jefe ka da waƙa kana samun damuwa dukka waɗannan abubuwa da suke gaya maka mun riga mun san cewa kana tattare da damuwan irin abubuwan da suke faruwa ya rasulallah ka yi haƙuri kada ka damu dama ita da awa, haka ta gada za ka zo za a yi faɗa da kai za ka faɗa wani zai ji za ka faɗa wani zai bauɗe amma ka yi haƙuri wal aqibatu littaqwa ƙarshen tuka tuka tik ga duk mutumin da ya ji tsoron Allah ne subhanahu ta'ala fasabbih fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin Allah subhanahu wa ta'ala yake fasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi da gode ma Allah mahaliccinka subhanahu wa ta'ala wa kun min as-sajidin sannan ka kasance daga cikin masu sujjada malamai sun tafi matafiya guda biyu a ƙarƙashin wannan aya shin abin da ake nufi da fasabbih tasbihi ne da za a ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko ko wanda za a ce subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati shin wannan tasbihin ne akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi a waɗannan matafiya sannan ƙauli na biyu suka ce abin da ake nufi da tasbihi a nan ne wato kai sallah ya manzon Allah ka tashi kai sallah ga Allah subhanahu wataala duk wanda ka kama a cikin alkur'ani akwai bari mu ɗauki fassara ta farko da take cewa tasbihi fadin subhanallah subhanallah babu kalmar da Allah subhanahu wataala ya fi son ta sama da tasbihi bayan karatun alkur'ani hadisi ya tabbatar da wannan kalmomi guda hudu su ne mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala bayan karatun ƙur'ani shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi yasa in ka koma wurare da dama fasbir inna wa'dallahi haqq واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار أنا كأيت Ana كأيت da النبي تسبيح شي يسا duka annabawa غبا ديا حتى ملائكو ذاك ga idan wani abu ya faru farkon abin da suke fada shine subhanaka ko subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala dauki misali lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya umurci mala'iku da su ainihin yi wa annabi Adam sujjada wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بسوكا تي قالوا سبحانك لا علم لنا أركي يا تبتا مكا با مدى وني إلمي كوما سني يا جمد أن نسوناي za ka ga wurare daban-daban daban ga zannun yunus bin matta alaihi salatu wasalam a lokacin da ya tafi wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sarki ya tabbata gare ka hakika ni na kasance daga cikin azzalimai haka annabi Musa a lokacin da ya nemi munajati ganawa da Allah subhanahu ta'ala Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق ميشي قال سبحانك تبت إليك الله تريك يا تبت مكا نا توبا نا كوما زوا غريكا حكى النبي عيسى أنا فهمت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ورالي داما ورالي داما ملائكو تنقص إنك قوما ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون شيزا ذاك جدبا أيا عدد سكين قرآني باب سورة الله سبحانه وتعالى ya fare ta da tasbihi a sigogi daban-daban irin kamar yusabbihu sabbaha sabbih subhana Za ka ga ta zo da sigogi daban-daban wani zubin ka ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal Abin da ke cikin sammai da ƙasa summa Allah tasbih wani zubin ka ce sabbihu, lillahi ma fi samawati wa ma fil Abin da ke cikin sammai da ƙasa sun yi wa Allah tasbih wani zubin ka ce sabbih isma rabbikal a'la wato kai ka tsarkake Allah sunan mahaliccinka subhanahu wata'ala wani zubin sai ya kawo gundarin sa mazdari subhanallazi asra bi abdihi laila alki ya tabbatar ma wannan da ya tafiyar da bawansa tafiyan dare wani zubin kuma sai ka ji ainihin ya cika sa sura da tasbihi misali wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min amim wa tasliyatu ja'im in hadha lahu haqqul yaqin fasabbih بسم ربك العظيم kai tasbihi da sunan Allah mai girma in ka koma can kasa shi ma cikin abin nan karshen haqa zaka ga wa innahu la hasratun ala al-kafirin wa innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim wani zubin ka ji yace an sunan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika don haka waɗannan kalmoma an ce lokaci yayi ba mu gama ba wato su ne kalmomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so masu nauyi waɗanda suke nauye ya ma'auni bayan karatun alƙur'ani mai girma za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa gobe in Allah yadda za mu kammala aya ta ƙarshe sannan sai mu abin ga akwai account na marayu waɗanda shaiɗan ya mantar da ni tafsiri ya yi zafi ba mu ma yi maganar marayun ba akwai marayu da ake taimaka ma ainihin duk azumi kamar irin yanzu kuma daga cikin abin da muke yi mukan anshi zakkan kono wacce insha Allah za a fitar da ita ko za a so mu fitar da ita nan da wani lokaci don haka duk wanda Allah ya bai wa iko muna da bukatan ya kawo zakkansa ta kono nan masallaci sannan account inda ainihin za a sa taimako na marayu shine a sabon gari almajma'ul islami shine account name din sabon gari almajma'ul islami account number din shine 1021 534325 shine account number zan sake nanatawa 1021 534325 sannan bankin da ainihin za a sa shine UBE don haka malam sai ku sa ainihin a cikin waɗanda suke kallon ku abin nan kai malam sai da kai malam sai a sanya insha Allah duk wanda yake da abin da zai bada na taimako misali abinci kuɗi kaya to insha Allah ana iya kawowa domin a gabatar da ainihin waɗannan marayu Allah muke roƙo ya mana taimako sannan kamar ina jin daga cikin abin da aka tattauna za a ci gaba da neman taimako har ƙarshen azumi shi wannan ba na maganan tafsiri ne na maganan marayu ne don haka sai ku yi ƙoƙari a taimaka saboda girman Allah za a ci gaba kullum za a nemi taimakon na wannan ba na maganar tafsiri bane saboda an riga an gama da shi shi insha Allah wannan magana ne na marayu Allah ya bada ikon a taimaka to malam ko tambaya da sai a karanta na ga wuri ya abun ga assalamu alaikum Allah tsara malam lafiya Allah ya iyayen malam tambaya na anan shine malam yake cewa shin wani lokaci ne mai itikafi ya kamata ya shiga da kuma wani lokaci ne kamata ya shiga to lokacin da ya kamata mai itikafi ya shiga bayan la'asar sai rana ta faɗi da shi a ciki kamar yadda zuwa cikin muwatta wato ainihin saboda zai shiga ne daga daren gobe misali gobe ne za a fara itikafi to in yayi la'asar inda dama kawai shikenan ya shigo saboda rana ta faɗi da shi sannan abin nan magabata suna da matafiya guda biyu lokacin fita itikafi an samu duk wanda mutum ya rika bai yi kuskure ba ko dai ka fita wato ainihin daren sallah ana gobe sallah kenan babu laifi daga cikin magabata an samu wanda suka yi haka ko kuma ka fita daga idi ma'ana ka tsaya kai idi sannan ka wuce gida duk wanda mutum ya insha Allah ya yi daidai bai yi laifi ba saboda magabatan mu an samu sun yi haka Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana na nesan mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya waɗanda suke cikin tsanani da kuncin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman 'ya'ya ba samu ba Allah ka ba su nagari waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka taya su riƙo waɗanda suke da fandararin ƴaƴaye Allah ka shirye su mata da ƴan mata da samari da suka fanɗare daga cikin musulmai Allah ka shirye su dalibai da suke karatu Allah ka bude kwakwalan su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya wannan fitina da ta addabe mu da tsadar rayuwa da kunci da fitintinu Allah ka yi mana magani Allah ka yaye mana wannan fitina shugabanni da ka daura kan mu Allah ka sanya musu tausayi Allah ka taba zuciyarsu su kasance masu tausayi Allah ka taimake su da taimakonka ka nuna musu mafita akan wannan fitina da muke ciki ya Allah karka ba su da dabarun su waɗanda kuma ainihin ka hada su da waɗannan shugabanni Allah ka sa su zanto nagartattu wanda suke musu zagon ƙasa Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka raba tsakanin su sojojinmu da suke fagen fama Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka murkushe musu waɗannan 'yan tawaye waɗanda kuma suke haɗa kai da 'yan bindigan nan cikin sojoji Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka yi mana maganin su Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka raba mu da sharrin ambaliya ka raba mu da sharrin gobara Allah ka bamu yara masu albarka wanda za su taimaka mana lokacin da muka gaza wanda za su yi mana addu'a lokacin da ainihin muka yi tsaura ai na faɗi shi na to akwai magana na marayu da muka yi magana insha Allahu account ɗin da za a sa kuɗi waɗanda suka yi niyya account name shine sabon gari almajma'ul islami account number shine 1021 534325 account number shine 1021 534325 bankin shine UB. E. Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya don mutumin da yake ƙoƙarin raba wannan ƙasa Allah ka raba aniyarsa Allah ka jefe shi da fitintinu iri daban-daban daban in mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda duk ya hana mutane zama lafiya Allah kar ka bar shi ya zauna lafiya don mutumin da yake da hannu cikin wannan ta'asa ko da shawara ko da kuɗi ko da lokaci ko da ƙarfi Allah karka zaunar da shi lafiya Allah ka kama shi kamo irin na adawa da samudawa marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya yan kasuwanni da suke taimakon al'umma da kasuwanci Allah ka yauƙaƙa dukiyarsu Allah ka yauƙaƙa dukiyarsu Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك